na Aminatu gani Gaki mun ganki a cikin wannan kango da za mu ce. Ya ya kasance haka? Na? Ya an kai wurin ya kasance haka? Mahaifin yara na na rasu. Kuma muka samu gidan na gado ne muka yi ɗan ɗakin mu na kwano. To yanzu ana ruwa. Ba mu da wurin kwanci haka don muka raba a cikin ɗakin. wani bi tsaye ma muke sai an gama ruwa sannan mu samu wurin da muka kwanta ɗaya nawa gare ki ɗaya bakwai tun yin shi mahaifin sa rasu yin shekara su uku da a cikin ta hudu to wannan a gini da ki, mm. ya an kai kasance haka to ina da na dan samu kasuwanci ina yi ne ina dan samu ina azawa da mm. zan samu wanga ne Eh. kuma yanzu da tsadar rayuwa da zo na kai ban mare da jari eh. kuma ga wani a ɗauki da nauyin yara har na kai da yanzu abinci da zan ba su wallahi ban da halin shi kuma ba ni da jari mm. to yanzu ga wanda ya kasan ya taimaka maki mm. a kila ta hanyar wannan gida wannan ɗakin ƙwara guda mm. wanda duka-duka ina ganin an kusa rabin kai tsaunai kuma ba zai ci ban biyu ba na kwano ba idan zai taimaka maki wacce unguwa kike da za a zo a kawo maki tallafi in ya samu nan sinami unguwar dan baba kila da lamba waya ina da lamba waya to za a karanta wa lamba waki gaskiya ban haddace ta ba to idan mutum yana son ya turo maki tallafi kila daga nesa dan abun da yake da hali ya turo maki kina da asusun ajiya na banki da zai taimaka maki gaskiya ba da shi to ya zai a taimaka baki so kana iya yiwuwa ta hannun ku idan ya zo ta hannun ku sai ku kira ni da lambar waya da zan ba ku sai ku bani asusun ajiyar bankin mu suna ne mai biri da media consult kin yadda sa gari shi hmm? mai biri da media consult kin yadda sa kuɗin ciki eh, a wannan wanda zai taimaka miki taimaka miki da matsala a sa ciki to Allah Allah sa mu dace ko suna na kamar Salisu Umar wanda mutanen zamfara sun kai sani da suna dan sulamas jan yau kuma ni ne coordinator human rights defenders and advocacy center zamfara sa chapter ma'ana shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kasar reshen jihar zamfara amma kuma kungiya mai zaman kanta a jihar zamfara ga wannan gida kusa in ce kwango ka shigo ka gare ki kuma ka ji bayanan me shi ya kaji lamarin kuma ya za ka yi kira ga al'umma domin taimaka mata na farko akwai tausayi kuma sosai akwai kuma tashin hankali kuma wannan kiran ba ga mutanen duniya ba ko kuma in ce mutanen jihar zamfara ya taso tun daga makwabta mawadata eh, mutane su rika sa jin tsoron allah ga al'amuransu mu rika taimaka mu makwabtanmu kai tsaye mu ma sai allah ya taimake mu duk mutumin da ya taimaki wani allah zai taimake shi kuma na biyu tsoron mutane da tashin hankalin mutane tallafin ka ba da tallafin a kai mutum wanda ka baya sai ya rike ya sagale wannan shine babban tashin hankalin al'umma ƙasa zahi ɗaka eh, eh, jibi wurin shirwa so muna kira ga mutanen jihar zamfara tun daga mutanen jihar zamfara na ƙasa na duniya ga baki ɗai mu tashi don allah mu yi agaji inda ake son agaji mu ba da gudunmuwa inda ake son gudunmuwa kuma mu a matsayinmu na organization duka wanda ke neman mu ofis ɗinmu na kambar plaza a kusa da yar dole gefen asibitin farida kusa da hada gwamnatin jihar zamfara ko kuma a neme mu ta namba wa 08132494755 masu kallon mu Allah shi ba bada ikon da gudunmuwa ga wayanda ba su da karfi assalamu alaikum